وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسي نتري دا قوم شاتكوز أتكن كراتم بداية المجتهد تا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو أكو قوتا ذو القيدة هجرة دبودة دريهود دا أربعين دبير شات يا قوتا بير شكرة دبو بيو دا أشرين دا هدو تميلادية يو زامتاشي سابن بابي شيني الباب السادس في صلاة الكسوف na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa فيقول رحمه الله الباب السادس في صلاة نعم fi salatil kusuf babi na shida akan sallar kusufi na'am na'am eh za mu tashi darasi na 118 a yau uku ga watan dulqa'ida hijira ta 1445 kuma 11 ga watan biyar shekara ta 2024 za mu tashi babi na shida fi salatul kusu. na'am albabu sadisu fi salatul kusuf babi na shida a cikin sallar kusufi ittafaqu ala anna salata kusufi shamsi sunna na'am ittafaqu sun yi ittifaqi akan cewar ita sallar kusufi sunna sunna ce salatu kusufi shams sallar kusufin rana na'am sunna ce wa annaha fi jama'a kuma ana yin ta ne a cikin jama'a a cikin jami'i ba mutane ba daidaiku ba ba kowa ya shi kadai ba واختلفوا في صفتها اما سن يسابني cikin sifar yadda ake yin ta fiha da kuma a cikin sifar yadda ake karatu a cikin ta da kuma a lokutan da take wato take halatta a yi ta kuma cewa shin huɗuba tana daga cikin sharaɗanta ko ko ba ciki kuma shi kusufin rana a cikin wannan kamar kusufin wata ne to a cikin wannan akwai matsaloli guda biyar waɗanda su ne usul ɗin wannan babin a cikin wannan babin matsala ta farko matsala ta farko shine a na fi sifatiha ko hmm. na fi fo fi ha ai sun yi a kan cewa ita sunna ce da kuma na hafi jama'a amma sabanin shine sifatiha sifatul qira'ati fiha awqatul lati tajuzu fiha hal min shurutiha al amla hal kusuf al qamar fi zarika ko sufi shams ne masail ɗin guda biyar na farko din shine fi sifatiha na'am zaba malikun wa shafi'i al-imamu malik da shafi'i da jumhurun malaman hijaz da kuma ahmad anna salatal kusufi raka'atan sun tafi akan cewa ita sallar kusufi raka'a biyu ce a cikin kowace raka'a akwai ruku'u guda biyu abu hanifa ta kuwa da malaman kufa suka tafi ita sallar kusufi raka'a biyu ce a bisa hayar yadda ake sallar idi da sallar juma'a a ita dai sallar wato bi ma'ana a biyu ce ba mai ta'adudun ruku'u ba ba mai ruku'u biyu ba hmm. fi dalilin sabanin su ikhtilaful athar sabanin hadisai da suka zo a wannan babin wa mukhalafatul qiyas da kuma saɓanin ƙiyasi ga waɗansu daga cikin su wazalika hadisi aisha eh, wannan kwa shine ya tabbata daga hadisin aisha annaha qalat cewa ita na na aisha ta ce خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي خسوفي أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس سيما متاني صلى فقام فأطال القيام سيسأيا يسأوي تسأيوا ثم ركع سنن يركوع فأطال الركوع يسأوي تركوع ثم قام سنن يميكي فأطال القيام يسأوي تسأيوا وهو دون القيام الأول الحالي ينا كوما باين سأيوا فركوع sannan ya ruku'u ya tsawaita ruku'u alhali kuwa shi yana koma bayan ruku'u na farko sannan ya ɗago kansa ya yi sujada marafa a sannan ya ɗago sannan ya yi sujada sannan ya aikata a ɗaya raka'ar kutankucin wannan sannan ya fita yi sallama daga sallar wa qad tajallati shams alhali rana ta waye walima sabata aidan min hadhihi sifa fi hadith ibn abbas to kuma saboda abin da ya tabbata daga da kuma abin da ya tabbata har wa yau na wannan sifa daga hadisin abdullahi ibn abbas ina nufi wato samun ruku'u biyu a cikin raka'a daya abu umar ala abu umar abu umar ibn abdulbar kenan ya ce waɗannan hadisai guda biyu wato na aisha da na ibn abbasin suna daga mafi ingancin abin da aka ruwaito a wannan babi na ka duk wanda ya riko da waɗannan hadisai biyu kuma ya rinjayar da su akan waninsu ta fuskar riwaya to sai ya ce ita sallar kusufi raka'a biyu ce ake yi a cikin raka'a ɗaya har wa yau ya zo daga hadisin abi bakara da hadisin samurata bin jundub da abdullahi bin amur da kuma annu'man bin bashir hmm? Abdullahi bin Amr ko eh me muka ce Abdullahi bin Umar Amr ne eh haka ne Abdullahi bin Umar ya faɗa alhali kuma ah, Abdullahi bin Amr bin al-As gashi shi a sharhin haka yace saboda haka ku gyara eh mu Umar ya sa a namu أنه أنه صلى في الكسوف ركعتين cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kusufi raka a biyu ka salatil eid kamar sallar idi to wannan shine dalilin hanafiya hmm. qala abu umar abu umar ibn abdulbar ya ce yace dukkaninsu hadisai ne masu mashahurai ingantattu wato daga wato wanda daga daga wanda ya fi su kyau hadisin Abu Qilaba daga An-Nu'man ibn Bashir ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana sallah a lokacin kusufi kamar yadda kuke wannan sallar taku yana ruku'u yana sujada raka'atayn raka'atayn raka'a biyu raka'a biyu wa yas'alu hatta ta ash-shams yana roƙon Allah har sai da rana ta yayi to wanda ya rinjayar da waɗannan hadisai saboda yawan waɗanda saboda yawan da kuma dacewarsu da kiyasi ina nufi wato dacewar wannan sallah da sauran salloli to shi sai ya ce sai ya ce sallar kusufi raka'a biyu ce alqadi ya ce shine shi abul walid shi ibn rushd kharraja muslim hadith samura muslim ya fitar da hadisin samura ala abu umar abu umar ibn abd albar yace wa bil jumla to a tattare dai فإنما سار كل an salafihi. to kowane kowane bangare daga cikin su ya tafi zuwa ga ya zuwa ga abinda aka ruwaito daga magabatansa walizalik don haka ne sashen malamai masu ilimi yake ganin cewa wannan dukkaninsa abu ne wanda yake a bisa zaɓi daga cikin wanda ya faɗi wannan al'imamul wato ibn jarir tabari sahibu tafsiri alƙadi ya ce wannan shine al'aula wato shine ya fi dacewa domin jam'i tsakanin hadisai shi ne ya fi dacewa bisa a yi tarjihi a rinjayar da waɗansu a ƙyala waɗansu abu umar ibn abdulbar ya ce an ruwaito a cikin sallar kusufi ashiru raka'atin wato raka'o'i goma fi raka'atain a cikin raka'a biyu ruku'u goma a cikin raka'a biyu Hmm, ashirar raka'atin ai ruku'atin yake nufi a ko cikin kowace raka'a ruku'u biyar na. eh ashirar ruku'in fi ne hmm. eh, ya zo da rawahu abu dawud wal haƙi kullum min riwayati abi jafarin ar-razi an rabi ibn anas an abil al-aliya an ubayi ibn ka'ab وهذا خبر منك آه، الذهبي يتي آه، قال الحاكم الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه وحاله عند سائر الأئمة أحسن الأحسن الحال وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون وتعقبه الذهبي فقال هذا خبر منكر وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء وأبوه لين نعم. آه. نعم, نعم. قلت to gashi shi yayi masa raddi wa amma abdullahi fa bari'un minhu li'anna al-baqina rawahu an min فوثقوه ولينه بعضهم وقال ابن حبان إنه يأتي بالمناكير عن الثقات لا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به وهذا أعدل الأقوال فيه وقد أثنى بمنكر خالف فيه الثقات وقد أتى بمنكر خالف فيه الثقات وكان ينبغي أن يروي بطريق التواتر ولا ينفرد بروايته واحد لأنه على خلاف المألوف المعروف في الصلاة فالخبر منكر كما قال الذهبي وإندي أنه باطل ولا بد نعم ليش وانا حديث با من عشر ركعات ايه امم to kuma an ruwaito samani raka'atin fi raka'atayn wato ruku'u takwas a cikin raka'a biyu ah, ah, muslim ah. da kuma raka'a shida a cikin raka'a biyu shi wannan samani raka'atin fi raka'atayn a يازو من حديث طاووس عن ابن عباس كو من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس إيه. إيه. قال البيحقي أعرض البخاري عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة وقد روينا عن عطاء ابن يسار وكثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وحبيب ابن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس وقد روي روى وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعا نعم قلت بل حبيب نفسه رواه بذكر الثلاث أيضا مرفوعا كما وقع عند الترمذي ثم إنه مرة قال في آخر الحديث وعن علي مثل ذلك كما سبق عند مسلم ومرة قال وعن عطاء مثل ذلك كما عند النسائي وهذا صريح في عدم ضبطه للحديث والحديث كذب باطل مقطوع ببطلانه أقلا ولو أنه في صحيح مسلم فإن كسوف الشمس إنما وقع مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن رسول ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصرح به أكثر الرواة ويذكرون عقب الصلاة الخطبة فمن المحال المقطوع به أقلا أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف يومئذ ركعتين كسائر الصلوات ثم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان ثم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات ثم صلاها ركعتين في كل ركعة أربع ركعات ثم صلاها ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات ثم يتفق الرواة على عدم نقل هذا التكرار واقتصر كل فريق منهم على نقل صفة واحدة بل بالضرورة ندرك أنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلا صفة واحدة والباقي كله باطل لا أصل له وإنما هو ناشئ من غلط الرواة وأدل دليل على ذلك أن الصحابي الواحد تنقل عنه روايات مختلفة يضيفها أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم ابن عباس راوي حديث الثمان ركعات في زعم حبيب فإنه قد, قد روي في الصحيح عنه أيضا ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روت عائشة وغيرها وغير جائد أن يكون ابن عباس روى الوجحين لفئل واحد صدر منه صلى الله عليه وسلم في وقت واحد بل الصحيح عنه أيضا واحد والباقي من غلط الرواة عليه إما في أصل الرواية وإما في نسبة الرفع لأنه قد يكون ابن عباس فعل خلاف ما, رو ما, ما روى اجتهادا منه فأضاف الراوي ذلك إلى روايته أيضا كما وقع في هذا الحديث فقد رواه سليمان الأحول عن طاووس موقوفا كما سبق وقد أجاد البيحقي رحمه الله إذ قال أقب حديث عطاء عن جابر ابن عبد الله من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي, يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وأمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير ابن عباس عن ابن عباس ورواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ورواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعا وفي حكاية أكثرهم قوله صلى الله عليه وسلم يومئذ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه وخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قلت وهذا في غاية التح... في غاية التحقيق وهو الواقع الذي لا يرتاب منه عاقل lokacin da muka karanta ya mai muka kawo magana ibn hajar akan wannan saɓani ne ba zan tuna ba wanda zai tuna to mu ci gaba in an ruwaito mubarak ka lalubo mana a cikin kaset abinda muka faɗa na'am a cikin fatawar bari din yanzu la la la la mu ci gaba na'am wa arba'i raka'atin fi raka'atayn da da ruku'u hudu a cikin raka'a biyu sai dai daga riwayoyi waɗanda suke masu rauni abubakar ibn al-munzir sahibul awsad ya ce ishaq ibn rahuya ya ce dukkan abin da aka ruwaito za a iya hada su wato a daidaita su ba tare da an saba su ba domin abin izina a cikin wannan da wato yayewar kusufin ne saboda haka wai duk kenan sun yi amma kisa guda daya da haka ƙari a cikin ruku'u ta afku ne saboda gwargwadon wato sabanin yayewar da ake samu a cikin yin kusufi din wadda ya yi sallah a cikinta an ruwaito daga al'ala ibn ziyad cewa yana gani cewa mai sallah zai rinka kallon rana ne idan ya dago kansa daga ruku'u idan ta yaye to sai ya sujada sai ya gwama raka'a ta biyu ya zuwa gare ta idan kuma bata yaye ba to sai ya yi raka'a ruku'u raka'a wata raka'ar ta biyu a cikin raka'a ta farko sannan ya duba ya ga rana fa in kanat tajallat idan ta kasance ta yaye ta bayyana to sai ya sujada sai ya gwama raka'a ta biyu ya zuwa gare ta idan ko bata yaye ba idan bata bayyana ba to raka'a salisa sai ruku'u na uku a cikin raka'a ta farko haka nan dai zai ta yi hatta tanjali hatta har rana ta fito eh sai an ga rana ta ya eh eh na'am al'ala ibn ziyad eh to zai iya yiwuwa cewa tabi'i eh, to wannan al'ala ibn ziyad ku nemo mana masa da Allah al'ala ibn ziyad duk yana cikin maganar ah, abu ah, ah, yana cikin maganar isa ibn rahuya ne ko ka bata ciki na'am mhm wa kana ishaq alaikum salam na'am a to ai wannan kallon da aka hana kallon da mutum yake yi saboda lahauni ne amma wannan kallo da yake yi yana da maksad na'am wannan zai iya yiwuwa abin da ya faɗa ai taujihin riwayoyin da suka zo daga sahabbai akan cewa mawqufat ne cewa sun dauke shi a haka musamman ibnu abbas amma dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kissa daya ce hmm. ko mana fathul bari din ya kamata mu koma gare shi juz'u thani na'am an dawo magana ka bashir <laughs> na'am Isaq ibn rahuya ya kasance yana cewa ba zai wuce raka'a ba shi bane wannan oh, na uku ne a yi zaman ka yi zaman ka bari mu ɗauko oho la ya ta'adda bidhalika arba'a raka'atin fi kulli raka'a ba zai ketare wato ruku'u hudu ba a kowace raka'a annahu lam yasbut 'ala an-nabi alayhi salatu domin abin da ya fi wannan yawa bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam waƙala abubakar ibn al المنذر abubakar ibn al المنذر ya ce sashen sahabbanmu yana cewa abinda wato al-ikhtiyar zaɓi a cikin sallar kusufi sabit tabbatacce ne abin da yake abin zaɓi a cikin wannan ga masallaci in ya so a kowace raka'a ya yi ruku'u biyu in ya so ya yi ruku'u uku in ya so ya yi ruku'u hudu wannan kuma bai inganta ba a wajensa a wajen shi eh walam yasiha indahu dhalik a wajen a wajen a a wannan ba zai zama to daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai wajen shi abubakar ibn al-munzir din hmm. a ko kuma a wajen a a afwan wajen wajen fi والخيار في في ذلك للمصلي ان شاء في كل وان شاء ثلاثه وان شاء اربعه ولم يصح عنده ذلك اسحاق ابن راهويه ne yake nufi na'am na'am eh shine ya faɗa ai shi ya kawo maganar ishaq din tun farko saboda haka akan maganar sa ce yake faɗa walam yasiha indahu zalik tunda ai gashi can li'annahu lam yathbut an nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min dhalik mm. na'am ibn ziyad tabi'i ne me aka ce a tarjumar sa qala qala yace wannan ya nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin kusufi da yawa kenan alƙadi shi ne shi ibn rushd ya ce wannan abin da ya faɗa shi ne abin da muslim ya fitar ba na ban san yaya haka ya kasance ba abu umar ibn abdulbar ya ce a cikinta ta zo ne ta hanyoyi waɗanda suke masu rauni amma raka'a hudu a ruku'u goma a cikin a biyu abu dawud ne ya fitar da shi kaɗai. raka'a أمم أمم أمم فصلى بنا ركعتين زاد النسائي كما تصلون واستدل به من قال إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة وحمله ابن حبان والبيحقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف لأن يعني أبا بكر خاطب بذلك أهل البصرة وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما ويؤيد ذلك أن في رواية عبد الوارث أن يونس الآتية في أواخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله مثله وقال فيه إن في كل ركعة ركوعين فدل ذلك على اتحاد القصة وظهر أن رواية أبي بكر مطلقة وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى ووقع في أكثر الطرق عن عائشة أيضا أن في كل ركعة ركوعين وعند ابن ابن خزيمة من حديثها أيضا أن ذلك كان يوم كان يوم مات إبراهيم عليه السلام ganin mu ci gaba wannan matsalar da Allah a tsaya a duba mana abinda daga baya ma duba abinda Hafiz ya kawo tunda Bukhari bai yi taksisin babi kan wannan ba eh, kawai dai yi salatul kusufi jama'a na'am mu ci gaba mu karanta matsala ta biyu na'am na'am mm. eh kwarai da gaske tunda sun yi riwayo sun yi hujja ne da riwayoyi da suka zo mutlaka wanda an kayyade su kamar hadisin Abi Bakra cewa kama kama kama antum tusallun sun yi kai hujja da shi to sai suka ɗauke shi akan cewa kama antum tusallun kamar yadda kuke sallan nafila to alhali ko za a iya masa tawili akan cewa kama antum tusalluna ai kuke yin sallar kusuf din wanda ibnu abbas ya sunnata ta a basra saboda haka yayi ihala gare su ne ga abin da suka sani suna yi ba wai kamar yadda ake yin sallar idi ba tunda bata zo da cewar riwayar kamar yadda kuke sallar idi ba na'am al-mas'alatu thaniya al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu sun yi saɓani a kan wato alƙira'atu fiha yaya ake karatu a cikinta to malik da shafi'i suka tafi a kan cewar cewa ƙira'ar a cikin sallar kusufi a asirce ake yi abu yusuf al-qadi da muhammad ibn al-hassan sahiban abu hanifa da Ahmad da Isaac ibn Rahuya su kuma duk suka ce ana bayyana qira'a a cikinta saba dalilin wannan sabani nasu sabanin sabanin hadisai da suka zo akan wannan da wato da kuma mafumi abinda ake fahimta daga hadisan da kuma sigogin hadisan da suka zo wannan kwashi bayanin wannan cewa abinda ake fahimta daga hadisin ibn abbas a sabit tabbatacce cewa ya yi karatu sirran a asirce saboda faɗinsa daga annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai ya yi tsayuwa tsayuwa kwatankwacin suratul baqara amma ruwaito wannan ma'ana nassan da nassi daga gare shi shi ibn abbas cewa ya ce na tsaya a gefen annabi sallallahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban ji wani harafi daga gare shi ba sai dai wannan hadisin rawahu ahmad wa abu ya'la wa tahawi wa tabarani wa abu nu'aym min awjihin an ikrima an ibn abbas wa rawahu al-baihaqi fi al-ma'rifa min al-awjih ath-thalatha an ikrima thumma qala wa ha'ula'i wa in kana la yuhtaj bihim walakinnahum adad wa riwayatuhum tuwafiqu ar-riwayat as-sahiha an ibn abbas annahu alayhi salatu wa salam qara'a nahwan min surati al-baqara akhrajahu fi sahihayn قال الشافعي فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ إذ لو سمعه لم يقدره بغيره ويدفع حمله على البعد آه ويدفع حمله على البعد رواية الحكم ابن أبان ابن أبان صليت إلى جنبه ويوافق أيضا رواية محمد ابن إسحاق بإسناده عن عائشة قالت فحذرت قراءته ويوافق أيضا حديث سمرة وإنما الجهر عن الزهري فقط وهو وإن كان حافظا wa yushbihu an adadu aula bil hifdhi wahid mhm. mhm. hakanan ma an ruwaito ta hanyar ibn ishaq daga aisha radiyallahu anha a cikin salatul kusuf cewa ta ce na yi kardadan kira'arsa hazartu annahu qara'a suratul baqara sai ne kardado cewar ya karanta suratul baqara wannan hadisin daga riwayar ibnu isa qala haddathani hisham ibnu urwa to yayi tasrihi bis sama sai dai yayi abinda malamai suke masa inkari ya hada ruwat tare wanda ba a karba daga gare shi hisham qala haddathani hisham ibnu urwa wa abdullah ibnu abi salama an suleiman ibnu yasar kullun qad haddathani an urwa an aisha qalat wani hadisin mai albani ya ce a kansa kuna da shi ya nemi kuta aliki hasanun ligairihi hasanun ligairihi hasanun ligairihi haka ya ce hasan ne yawa yawa hasan yawa hasan ne tunda ibn ishaq ne ai kuma shi albani tunda ya sarraha bis sama zai ce hasan ne na'am mhm. to wanda ya rinjayar da waɗannan hadisai sai ya ce cewa ƙira'a a cikin tasirrun a asirce ne eh, mm, sirrun ƙira'a eh. a cikinta sirrun sirri ce a asirce take hmm. ah. sirran hmm. to babu babu komai alqira'atu ha sirran ah, hal ne yazo halun halun menene ce a ah, menene sadda masadda al-khabar ko hmm. menene ibn malik ya fada na'am muje muje mu kyale Wani makani ma ja to saboda makanin abin da ya zo a cikin waɗannan hadisai maliku da shafi'i suka so An a karanta albaƙara a cikin raka a farko a ta ala imran ta biyu ta uku kuma gwargwadon aya 150 a bakara a ta hudu kuma da gwargwadon aya hamsin ta bakara a kowace raka'a kuma akwai ummul qur'an akwai fatiha kuma suka harwa yau yau da mazhab da suka rinjayar da mazhabarsu wannan da abin da aka ruwaito daga annab sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce sallar wato sallar rana a jima wato ya ce hmm. na'am eh mana dama laysa huwa bi hadith kama qala ad-darqutni inma huwa min kalami ba'd al-fuqaha hmm. na'am a to ibn rushd ba muhaddif bane هنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه to kun ji wannan hadisin nan da wannan na kumtu ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ma sami'tu minhu harfan ya ce wasalahul bai haƙi min thalathati turuk asaniduha wahiya wa ala taqdiri sihatiha fa muthbitul jahri ma'ahu qadrun za'idun fal akhdhu bihi aula hmm. na kun san shi bukhari ya yanke babul jihar bil kusuf jahr bil qira'a fil kusuf hmm. ya yanke saboda wannan hadisan na ibnu abbas duk ba su tabbata ba shi na hadisin ibn abbas na faharrastu qira'atahu na nahwa min suratul baqara za a dauke shi akan cewa yana nesa bai ji ba hmm. a kai ba su kai naka karatun ba ake tsawaitawa a sallar zahar? a a illar da ka faɗa za ta rushe da sama ta sallah a zahar aha فمن رجح هذه الاحاديث ووردت ها هنا waɗansu hadisai a nan wajen sun zo saɓanin waɗannan hadisai daga ciki a cewa an ruwaito da gare shi cewa alaihi salatu wassalam ya karanta a ɗaya daga cikin raka'o'insa na sallar kusufi da suratun najmi wannan Ibn abi shayba anil hasan mursalan mursal ne fahimta abinda za a fahimta daga wannan cewa ya bayyana kira'a wa kana ahmad wa ishaq Ahmad da Ishaq suna kafa hujja ga wannan mazhaba tasu Ibn al-Husayn da hadisin Sufyan Ibn al-Husayn eh Ibn al-Husayn ai ma'ruf eh, wanda yake wannan da mai riwaya daga Zuhri wannan da'ifin amma gaskiya bai yi adalci ba da ya kawo riwayar Sufyan Ibn al-Husayn bayan ga ga riwayar eh, ga riwayar Ibn Numair an zuhri a cikin Bukhari hmm? wannan da sai ah, mm, shi sai ya je eh an zuhri daga az daga urwa daga aisha cewa annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana kira'a a cikin kusufi shams abu umar ya ce eh Sufyan ibn al-Husayn ba kakkarfa bane wajen riwaya ibn al-Husayn ku gyara Sufyan ibn al-Husayn ne kuskure ne Sufyan ibn al-Husayn ne a kun manta a cikin dawabitul jarh wa ta'dil mun yi abin nan wajen abin nan at-tad'if al-muqayyad mun yi Sufyan ibn al-Husayn an az-Zuhri hmm. na'am Hmm. amma dai wannan riwayar bata cikin wannan riwayar tana cikin tirmidhi kharrajaha tirmidhi min tariq ibrahim ibn sadaqa eh tana cikin bukhari tana cikin bukhari shi yasa nace ai bai adalci ba da kamata yayi kawai yace wa li hadha al-madhhab bi hadith az-zuhri an urwa sai ya faɗa sai ya kawo riwayar da za a iya suka a kanta <laughs> waƙala akwai wato waƙata ba a hu ala zalika an zuhuri a sai dai abdurrahman ibn suleiman ibn kathir shi ne mutaba'ar an waƙata ba a hu ala zalika an zuhuri Ah. abdurrahman babu sai dai abdurrahman wa sulaiman ibn kathir hmm. wata ba'ahu ala kaga ai ga nushar shi a argumari wa qad taba'ahu ala zalika ani zuhri abdurrahman ibn namir wa sulaiman ibn kathir taba'ahu ala zalika ani zuhri ku gyara nan ga nushar al ah. تابعه الزوري عبد الرحمن ابن سليمان ابن كثير haka yace ni ma a tawa ba haka bane kuskure ne wa qad tabahu ala zalika an az-zuhri ku gyara gata a cikin nushar al-gumari a cikin al ibn Namir wa Sulaiman ibn kasir wa to wannan shi ma wannan maganar wa kullum laysa fi hadith az-zuhri dukkanin su baya cikin hadisin zuhri wato ay al-jahar din kenan na hada ghairu wadih hmm. aha ma anna hadith ibn tare da cewa hadisin Ibn ishaq da ya gabata yana cin karo da shi kuma waɗannan suka kafa hujja da alƙiyasu shabah ƙiyasu shabahi suka ce salatu sunnatin tufa'al fi jama'atin naharan sallah ce ta sunna ake yin ta a cikin jam'i kuma a rana fawajaba an yi jihar fiha don haka wa yajubi ne a yi jihar a bayyana karatu a cikinta asalin wannan al'idan da kuma salatul istiska kaga su ma salloli ne na sunna da ake yin su ake yin su a cikin jam'i kuma a rana saboda tunda an bayyana a can anan ma sai a bayyana shine kiyasu shaba hmm. a tabari ya ba da zaɓi da a cikin wannan ko ka sa asirta ko ka bayyana ɗaya daga cikin hanyoyin jam'i ne tsakanin dalilai idan amkanat mun riga kuma mun faɗi ƙa'ida cewa ita tafi a bisa tafarkin rinjayarwa idan ta yiwu amma nan abin da zai sa ba za a yi jam'i ba saboda sau ɗaya aka yi sau ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kusufin nan wanda duk suka rawaito hadisin nan suna suna karawa da cewa inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah cewa ranar mutuwar Ibrahim ne ake aha wala khilafa fi hadha a'lamu bain al-usuliyyin babu sabani a cikin wannan da na san da nake sani tsakanin malaman usul cewa al-jam'u ulama min at-tarjih to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk